Rashin yarda da halaccin waɗanda suka wakilci rassan jam'iyyar ta sai dai Rahama a wurin wannan taro da ya bayyana ba Madugu Bakar a matsayin sabon zababben shugaban jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya ya sa ɓangaren tsohon shugaba Abdullabo soma shirye-shiryen maka abokan hamayyarsu a kotu akan buƙatar ta soke dukkan shawarwarin da taron na mai ya tsayar. Malam Abdu Amani na kan gaban wannan yunkuri. Tun da muke Rahama ba taɓa ganin irin wannan kwangare ba inda za a ce ka zo za ka shiga wani zai maka shaidu kai ɗan rahama ne aƙalla in ka ɗauka a jiha eh, damagaran cikin mutum 43 da suka zo fiye da mutum 20 duka shaida ce aka yi suka shi wai ɗan rahama ne amma sai an shaida su ba su takarda aihuwa ba su da ba su karta wai me zai hana ku zamana a ɗaki guda ku yi sulhu tsakanin ku saboda ganin irin matsalolin da sai dai ta fuskanta a can baya da tana ɗaya daga cikin manyan jam'iyyu amma yau sai dai a hankali mu ban mu shirya ba amma wa'anga su sun ga shirin bai gyara su saboda in an shirya shi ma dugu abin da tattawa shi hankali ya zan zama shugaban farti kundinmu na farti ya ce in za ka takarar shugaban farti sai ka yi shekara goma cikin farti shekara shida cikin farti in za ka takarar shugaban farti sai ka samu manda ka zama mambar riwe politik so biyu so ɗaya zama mambar riwe politik shi ma ba'ida ba tukun don me ka tazo zaɓe shi in dai sun astakarar su ta wa sun yi kongare kun tabbata da za mu samu ido ba insha Allah za mu kai kara kamar yadda bangaren labo ke kallon bangaren madugu da rashin cancantar tafiyar da harkokin jam'iyya haka ɗayan bangaren ke cewa tun jimawa doka ta yanke hukunci akan makomar siyasar Abdul Labo in ji malam Mutari Kadiri kusa a bangaren Metro Madugu Bubakar tsohon shugaba Abdul Labo saboda wasu dalilai da ya shahe shi kotu ta umarce shi da sam sam sam ya fitar ga fakin siyasa ba shi ba siyasa ba a zaben shi ba ya zaba saboda haka jagorancin jam'iyyar siyasa ba nashi ba ne tun daga radda kotu ta mishi ta to muka zo neman wakilci wa ya kamata ya jagoranci sai dai sarama an yi taro kundin tsarinmu ya ba da shaida cewa a cikin mataimaka suke da incin rikon kwarya idan shugaba bayana kuma waɗannan mataimakan sun haɗu sun zaɓi maitar madugu sun kasa ibrahim halilu kuma ibrahim halilu nan da nake gama ya yi ƙuri'a ya jehawa kan shi ƙuri'a wasu magoya bayan shi sun jehawa mai ƙuri'a an yi sakamako ya sha ƙasa an zaɓi ma dubu da ƙuri'a jiha hudu da shi ko iya da jiha uku. Kun sanar da ma'aikatar ministan cikin gida eh, rahoton irin shawarwar da kuka tsayar a taron kwangaren ku? Sosai sha hudu da wannan watan mun saka takardunmu conclusion duka ƙudurruka da muka yi mun kai shi ga hukumar eh, cikin gida ministan cikin gida kuma suna tantancewa domin kan aikinsu su ga an ya dace mun yi abin nan akan ka'ida ko bai dace ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.